Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita na ɗari da biyu da biyar Zangon FM sai kuma wasu tashoshi na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Za a kuma za kuma iya kama mu a ta yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa madina ɗahiru mai shanu tare da ni aisha mu'azu wata kungiyar hodar da matasa da ake kira Nasima. Wato Madina A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma shi daga watan Nuwamba na shekara ta 2019 za mu duba bangaren matasa na cibiyar cinikayya da masana'antu ma'adanai da aikin gona ta Najeriya. Kwarai kuwa Aisha domin kin san duk wani batu inda ya shafi matasa to shirin yau da gobe ba zai bashi a baya ba. zai tabbatar da ganin ya sanar da dukkan matasa da suke neman hanyar tsira. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. da gobe zai duba wata kungiyar horar da matasa da ake kira nasima wadda ke karkashin cibiyar cinikayya da masana'antu ma'adanai da aikin gona ta najeriya to da madina domin kin san duk wani batu inda ya shafi matasa ne to shirin yau da gobe ba zai bar shi ba a baya zai tabbatar da ganin ya sanar da dukkan matasa da suke neman hanyar tsira sai ku biyo mu domin ku wannan a cikin shirin yau da gobe. da farko za mu fara ne da jin tattaunawar da sirfiru ya yi da shugaban bangaren matasa na cibiyar ciniki ta chamber of commerce ga tattaunawar tasu. to masu sauraro za su san wane ne bakon namu ne yau. Eh, sunana Muhammad Adamu Muhammad kuma ni shugaban bangaren matasa na cibiyar ciniki masana'antu ma'adanai da aikin gona ta Najeriya wato Nasima. Wato wannan Nasima da kace Nasima tana ƙarƙashin wato ma'aikata ne ta ma'aikatar cinikaya ta Najeriya ne ko kuma ta mai zaman kanta ce? a ita nasima zaman kanta take kuma an kafa ta ne a shekara ta dubu daya da dari tara da sittin sakamakon yarjejeniya da cibiyoyi na cinki da masana'antu na jihohi gaba baɗi da suka haɗu suka samar da ita nasima kuma an samar da ita ne domin ta kare martaba da da ci gaban tattalin arziki na 'yan kasuwa masu zaman kansu. Mm. kuma ta taimaka wa gwamnati wajen ba ta shawarwari akan abubuwan da ya kamata a yi domin a samu ci gaban tattalin arziki da kuma bunƙasan al'amuran harkokin rayuwa ne da kullum kamar samar da aikin da mm. kuma abubuwan da ya shafi ci gaban abin da ake kira infrastructure wato kamar hanyoyi duk wasu abubuwa da suke taimakawa domin ci gaban tattalin arziki da kuma kasuwanci a ƙasa. to wannan kungiyar ta taku ta zagaye najeriya ne gaba ɗaya ko kuma ma afirka ta yamma eh akwai ta najeriya ita ce yasa muke cewa nasima hmm. ce muke da ita a talatin da shida da hmm. kuma babban birnin tarayya abuja hmm. sannan kuma akwai ta west africa wanda ake ce mata tewasi wato federation of uh, west african chambers of commerce and industry da kuma akwai ta duniya wato international chambers of commerce Hmm. Eh, wannan shi ne abubuwan da suke faruwa a cibiyoyi da masana'antu da kuma harkokin gona ta ƙasa da kuma ta jihohi da kuma ta duniya gaba bisa ga dukkan alamu dai ta shafi wato wani ayyukanta ya shafi na cigaban matasa shin wani shirye-shirye kuke yi ƙarƙashin wannan ƙungiya kamar ita na shine bangaren bangaren matasa mm. so a baya bayan na aka samar da ita an samar da ita ne a alif na dubu biyu da eh, dubu biyu da sha bakwai shine 2017 aka kafa a bangaren matasa mm. kuma an kafa ta ne domin duba da irin kalubalen da yake fuskantar mm. najeriya a bangaren tattalin arzikin da ya shafi ci gaban matasa mm. na farko ita wannan kamar wani bangare ne da za ta ringa taimakawa musamman domin ba ta shawarwari kan abin da ya shafi matasa sannan kuma ta tsora matasa akan hanyoyin tattalin arziki da ya dace wannan matasan kuma sun hada da wanda ya je makaranta da ma wanda bai je makaranta ba sannan kuma ta shirya dukkanin wasu ayyuka ko wasu aikace-aikace ko wani program wanda zai sa matasa su samu wayewa da fuskantar tattalin arziki da kuma tsorewan ci gaba na rayuwar matasa saboda kullum magana da muke ne idan matasa suka ci gaba to kasa za ta ci gaba sannan kuma wannan bangaren na youth entrepreneurs na nasima da ba wa gwamnatoci da na ƙasa da na jihohi da dukkanin wasu masu ruwa da baki shawarwari akan abubuwan da ya kamata a yi domin ci gaban matasa hmm. da kuma wannan abubuwan daga wannan lokacin biyu biyu da sha bakwai zuwa yanzu hmm. a mutumai entrepreneurs ta taka muhimmiyar rawa a Najeriya duk da cewa jaririya ke a ita an kabi biyu lokacin da aka kafa kima hmm. an kafa kima halin dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da kuma wannan aka fata halin na dubu biyu da goma sha bakwai to da akwai tazara jiwa mm. amma da duk haka ta yi yanzu ta ba da gudumawa kuma tana kan ba da gudumawa domin da cewa matasan najeriya sun ɗauki dabarun kasuwanci na zamani da kuma an samu bunƙasar tattalin arziki da wayewar zamani a kan harkokin matasan mu da wanda suke makaranta da wanda suka gama suke tunanin me za su yi da kuma wanda ma ba su je makarantar ba. Mm. mukan tattara su mu ba su shawarwari ta hanyoyin da ya kamata kamar mukan abin da muke kira change of mindset hausa ce da fahimce sosai ba. Mm, wato a canza musu tunaninsu. Mm. saboda idan muka yawa in muka zauna za mu kalle ka sai mu ga cewa me ta karanta abin da ka mm. karanta nan da shekara goma ko shekara ashirin ne ne ta a tattalin arziki sannan wannan abin zai iya fitar da kai wannan karatun da kai zai iya fitar da kai daga talauci ko zai iya sama maka aikin ne ko zai iya sa ka samu ci gaban rayuwa mm. to idan har muka gano cewa akwai dan tangarda akan abin da ka karanta da kuma abin da duniya take tafiya mm. mukan musu mindset orientation mm. mukan canza su akan cewa ga wasu hanyoyin da za ku bi domin a samu ci gaba haka kuma kan shiga makarantu da suke cikin makaranta daga sakandare jami'o'i mm. da kuma manya-manyan makarantu da suke gaba da mm. su ma muka shirya shirye-shirye da kungiyoyin ɗalibai da su kuma makaranta domin mu samu abin da muke nema shekara ɗaya ne wata shida ne mu samu da zama to cewa muna da kyakkyawan alaka da yara ta hanyar da za su ringa zuwa program ɗin mu kyauta ko mu je makaranta mu shirya musu program kyauta domin lokacin da yaro zai zama makaranta kwanan shi ajiyewa zai yi yana da wani tunani daban da zai je wanda zai ba shi ci gaban tattalin arziki. Hmm. Rukuni na uku kuma shi ne rukunin waɗanda ba su ke makaranta ba. Sun zo mamaki wasu dalilai ne suka sa ba su samu zuwa makaranta ba ko ba sa su ba ko ba mai ɗaukar nauyin su amma a zahirin ka kalle su za ka ga suna da wata basira na daban wanda idan ka ɗauki wannan basirar su ka ɗora ta hanyar da ya dace za ka sama musu da aikin ka sama wasu ma aikin ya da su sannan kuma ka samu ci gaban tattalin arziki da shi ma muna ba wannan bangaren muhimmanci mukan tara waɗanda suka je makaranta waɗanda ba su je makaranta ba su ma domin mu ba su koyo na musamman kuma mu ci gaba da bibiyan su ga cewa dukkan abubuwan da muka dora su a kai suna yi sai bangare na karshe shi ne bangaren mata da kuma mutane masu bukatu na musamman wanda shi ma wannan bangaren muna da program da dama wanda muke ba shi ina ba su muhimmanci na ganin cewa dukkanin na kasar da sana'a ce take daidai da kai wacce za ka yi ba tare da sai ka je ka yi bara ko ka rasa ya za ka yi ba ko ka zama wasu mutane don yi a cikin al'umma ko kuma a cikin unguwa da mukan shi ma mutukan duba su kuma muna shirya program da ya daidai da su kuma alhamdulillah dukkan abubuwan da muke yi muna ganin akwai nasara tun da dukkan wanda muka ba horo muka gidi shi za mu ga cewa wannan abin yana kuma yana ci gaba kuma ana samun haske a cikin abubuwan da abubuwan da suke ya zuwa yanzu kamar za a ce matasa nawa uka horar daga buɗe wannan nasima ya zuwa yanzu a zuwa yanzu ne a najeriya da ɗaya mu horar da matasa sama da matasa dubu goma hanyoyi daban-daban na tattalin arziki na gaya maka daga harkar noma ma'adinai a kasuwanci da hmm. kuma harkar sadarwa na zamani da ce ayi aiki sauransu dukkan dukkanin kowace jiha akwai shugabanci wanda muke ce masa coordinator hmm. mukan ba coordinator dama ya shirya program daidai da bukatun mutanen wannan garin nashi ko kuma rukuni rukuni na mutanen da suke wannan garuruwa a hmm. irin wannan ne muke samar da ɗalibai ko kuma ce muke yaye eh, matasan da suke muke muke amfani alfahari da su yanzu haka sannan kuma mukan shiga harka na sama eh, matasa gurbin karatu gurbin karatu nan wanda yake ko a gida ne ko a waje ko kuma wani course haka wanda mukan samu international business kan shirye shi hmm. shi ma mukan yi mukan jejjefa matasa a ciki domin su samu dama su je su samu wannan ilimi saboda shi ilimi shi ne ke ba mutum dama ya samu buɗewar basira har ya fahimci ma na ya dosa ko kuma me ya kamata ya rayuwa wanda zai amfani shi kuma ya amfanar da wani. Mm. to duk da yake dai a farko ka ce mu kukan je wato jami'o'i da makarantu domin samun ɗalibai wato ku je matsalolinsu kafin ku sa su a wannan shiri to kamar mutanen da basu je makaranta ba ta ya kuke samo irin wannan mutane musamman kamar mata da suke gidaje ko karkara kuna bibiyar su kuwa a tabbas mukan yi amfani da kungiyoyi masu zama kansu a cewa da mm. kuma kungiyoyin mata wanda kowa sun suna taka muhimmiyar rawa da kuma kungiyoyi na na kasashe. to duk lokacin da muke son za mu yi wani taro ko wani horo mukan gayyato irin waɗannan sai kuma sai mu ce musu to kungiya za ki turo da mutum kaza kungiya za ki turo da mutum kaza masu irin eh, kaza da kaza da kaza da kaza to ta hanyar haka muke samu wani lokacin za ka ga mutane sukan zo daga nesa su ƙauyuka sosai dukkan cikin gari ke ko da idan program ɗin na cikin gari wanda kuma Allah ya wanda muke a ƙauye ne za ka gano muke tafiya mu yi shi na kwana ɗaya ko kuni biyu ko kwana uku domin mu kanyi da su kuma mm. mu ga cewa mu za mu iya taimakawa domin su tsaya da kafafunsu. madalla madina mm. kin ji yadda tattaunawar sarfili ya kasance eh. uh, wato wani abu da nake so mutane su fahimta shine ilimi kamar yadda shi mutumin ne faɗa mm-hmm. buɗe basira take yi haka ba ilimin ka ne zai baka abin da zaka samu a rayuwa ba mm. kowane ɗan adam Allah ya halicce shi da baiwa da wata baiwa kuma dole sai ka fahimci wace irin baiwa Allah ya baka ka iya amfani da shi sai ka taimaka wa al'umma kamar yadda kika ce ma na ji a cikin tattaunawar akwai inda ya ce ba, ba dole sai ka je makaranta ba kamar yanzu in kai kana da wata baiwa kamar yadda kika ce hmm. kamar wani abu da matasa ina ji yawancin mu babba mu cika san mai da hankali akai bi shine aikin gona hmm. idan Allah ya maka baiwa din mai da hankali kan gyara gona ko kuma tattara mutane su yi aikin gona za ka yi kuɗi kuma za ka yi suna in sunan kake so in kuɗin kake so za ka iya kai duk inda kake so ka kai saboda haka ba wai mutum wai wannan bane ba abin da ya sa matasa suke gudun aikin noma shine ba sa so mm. su yi datti zamani ne na gayu kamar yadda na ce ba dole sai ka yi aikin gonan ba in Allah ya maka baiwar ka san yadda za ka ce organizing mm, mm, tsari kenan ka tsara mutane ka samu wanda za su yi aikin ba dole sai ka shiga kayan dattin ba kin ga akwai wata a nan da na haɗu da ita mm. tana da masters degree a fannin ilimin uh, um, kwakwalwa mai kwamfuta IT kenan eh. amma ta ce ita ba ta so ta yi aiki da takardarta ta fi so ta yi aikin uber wato tuka mota tuka mota eh mace mace mai passenger kin san kuwa in an gani sai a dinga mamakin abin saboda maza aka sani da tuka uba su zo amurka su gani <laughs> so masu sauraro yanzu kuma za mu ci gaba da tattaunawar da muke yi da muhammadu adamu shugaban bangaren matasa cibiyar ciniki ta chamber of commerce da ake kira nasima to kamar waɗanda suke son wato ba su ma taɓa jin wannan sunan wannan ta ku ta nasima ba yanzu idan matasa suka ji yanzu daga wannan a ce wani matashi ya ji wannan shine karan farko da fara jin wannan shiri da ake gudanarwa ta wace hanya ce mafi sauki da zai neme ku ya yi ƙoƙarin ya samu taimako kuma ya shiga wannan shirye-shirye da kuke yi don cin moriyarsa. wannan hanya ce mai sauki don wani tambayar ta ta zo daidai da kan gaba akwai wani ɗalibi wanda yanzu haka ya gama karatu a makarantar Leventus Foundation da ke jihar Kano shi ba da mu mudan amma ya karanta saurari rediyo ga irin program da muke a rediyo har ya tsinci a mu to ya zo ofis aka zauna da shi yace shi ya zo ne kawai abin da yake abubuwan da muke yana burge shi kuma da Allah zai ne kara mana tsarin gwiwa mu ci gaba da to Allah ya sa ya sa ne mu tambaye shi to shi yanzu ne ke ya zama sakandare. a ƙauye yake ba dama ya ci gaba da karatu da su ka zaɗa karatu na shi ko aka sama maka karatu za ka je ka yi ce ne zai hana ka tabbata za a bar ka ka yi ce ne shi to tashi ina da wannan program ɗin na makarantar Livingston Foundation sai cike ko na tura masa muka tara dukkan ta takardu kuma Allah ke mutum ne samu wannan scholarship yanzu haka ya ya gama wannan makarantar kuma yana daga cikin ɗaliban da muke alfahari da shi. ta dukkanin jihohi da ta gani a Najeriya yi talatin da shida akwai chamber of commerce kuma duk chamber of commerce da ka je a nan za ka samu wannan rushe na nasima wanda yake na matasa ne so akwai gaban karin da na gaya maka jiha talatin da shida da fct to dukkanin kowane state don ka je a nan za ka samu wakilanmu kuma za a haɗa ka da su kuma za su yi maraba da kai idan mai bukatar shawarwari na kan kasuwanci za su laka idan training kake bukata za su dauki ta bai sayan su za a ciki lokacin da muke da training wanda yake daidai da kai za mu gayyace ka idan scholarship kake nema za mu karbi datan ka za mu ajiye lokacin da muka samu wannan damar za mu neme ka ka kai applying kuma za mu yi follow up da tabbatar da cewa inda rabo ka samu to ire-iren waɗannan hanyoyin su ne ake bi sannan kuma akwai hanyoyi na social media na yawanci za ka ga dukkan waɗannan kudin suna da social media kamar twitter facebook da instagram da wasu wasu kuma ma suna ma da website wanda idan ka hmm. shiga za ka iya ganin address su ko namban waya ka ɗauka kuma duk wanda ka kira duk lokacin da ka kira za a ɗauka kuma za a saurare ka sannan kuma za a maka abin da abin da ya kamata. waɗannan su ne hanyoyin da ake bi ake samun waɗannan shugabanni namu a dukkanin jihohin da suke talatin da shida. To kamar wasu masu wurare waɗanda suke da tambayan cewar shin wannan abu kyauta kuke yi ko kuma akwai wani fam da ake cikewa a biya kuɗin fam ko wani abu ya lamarin yake. Eh akwai kasuwanin dukkanin wata kungiya irin wannan kungiya ba gwamnati ce ba ta kuɗin shiga ba. Ka dogara ne akan membobinta da kuma wasu aikace-aikace da suke domin samun kudaden shiga so akwai ɓangaren idan mutum ya son ya zama yamba wanda shi ne zai zama eh, abin da ake kira life yamba na wannan ƙungiyar to muna ba shi shawara ya karɓi form akwai kuɗin da ake biya na registration ya biya ya rijista amma ko da baka zama memba mu ba wanda zai hana idan dama ta zo ka zo ka mora daga ciki ba saboda manufar mu ne mu rage talauci ko kuma mu horar da matasa a kan. dabaru na kasuwancin zamani amma dai wanda suka yi rijista da suka biya kuɗin registration sun fi samun maki fiye da waɗanda ba su biya kuɗin registration ba saboda akwai abin da muke kira trade development services a wasu aikace-aikacen yadda suke taimakawa wajen ci gaban kasuwanci. Hmm. Muna muna da cibiya wanda ake kira na bincike da samar da bayanai. Hmm. So wannan cibiyar kullum tana turawa mutum bayanai sannan kuma tana zuwa kafa da kafa domin ta ga cewa kasuwancin ka wani matsala kake fuskanta kuma ya za a yi a ga cewa an gyara don misali kana kan wani asibiti ne ma'ana kamar bashi a hmm. wani banki ko wata cibiya wannan in ka sai kana nan da mu ya mu kuma mu shige maka kuma za a tsaya a yi maka garanti don kuma so kake haɗa ka kasuwanci tsakaninka ka nima hmm. maka abokin kasuwanci a gida ko a Najeriya wanda za ku bunƙasa zai zo zuba hannun jari a kamfanin ka ka samu ci gaba dole shi ma sai kana suka zama yadda na kuma idan sai kake mu jagorance ka zuwa kasuwanci a wata kasa kamar abin da ake kira check fire hmm. ko kuma idan muna da bakin da gareji wanda suka zo mu gayyato ka duka wannan yana daga cikin abubuwan da su mutane sun zama da mutane sun zama memban sannan suke amfana amma dai ko da ba da mu ba mutane suna amfana da irin ayyukan da muke fiye da yadda mu kanmu ma muke tunani saboda ko advocacy program da muke kamar irin wannan yanzu hira na rediyo hmm. da wasu gidajen rediyo da talabijin da suke hira da mu abubuwa ne da mutane suke jin daɗi kuma muke taimakawa domin gyara rayuwar mu da baki ɗaya domin a samu ingantacciyar rayuwa a kasar mu da na afirka gaba ɗaya. to mal muhammad kamar dai mun san cewar matasan mu musamman a najeriya wasu waɗanda musamman ma waɗanda suka je makarantar sakandare har suka yi wata jami'a wato lamarin tunaninsu a kodayaushe da zara sun karɓi kwalin shaida kammala karatunsu abinda suke so shine samu aikin ofis ko aikin gwamnati yawanci ke na san abubuwan da kuke ta yi kenan ku ta wace hanya kuke juya mutanen nan su koma ga wata harka ta kasuwanci ganin cewa ba za su duk wanda suka samu karatu ba su taba samun gurbi ba duka bane ya samu gurbi a ma'aikatan gwamnati ba a wannan hakika yana daga cikin hanzalin da nasima ta duba ta samar da nasima saboda idan ina jin kamar a a najeriya kusan duk shekara ba zan dai ban sani da dai a gaskiya ne ko ba gaskiya na kalla mutum dubu ɗari shida ake gama jami'a da kuma manyan makarantu amma kuma a duk shekara Najeriya mutum dubu ɗari biyu za ta samun gurbin aiki idan ma ka ɗauki cewa mutum dubu ɗari biyu suna samun hankin gurbin aikin yi kaga kuma shekara kana da gibin marasa aikin yi dubu ɗari hudu kuma wannan namban ya ci gaba da karuwa da duk shekara mm. karuwa yake mm. wannan dalilin ya sa muke shiga makarantu muke harkokin mindset orientation kamar da na gaya maka canza tunanin mutane a gaskiya ne ina da kyau mutum ya je makaranta ya yi digiri ko ya diploma ko ya yi master amma a halin da ake cikin wata kalan arziki a yanzu wannan ba shi ne hujja da zai sa ka samu aikin yi ba hujjar da zai sa ka samu aikin yi shine bayan ka gama wannan makarantar ba zai ka ajiye kwalinka ka je ka koyi wata sana'a wacce ko da kwalin ko babu kwalin za ka samu kuɗi kullum sannan kuma za ka samu aikin yi sannan kuma za ka samar da matasa aikin yi misalin da mutum shi ne kamar ka je kasuwar farm center na ajiyar da ke kano ko hmm. kasuwar iki da ta yaya da ke lagos wanda ya je wannan wuraren guda biyu da tabbatar cewa mutanen da suke da tasiri a cikin waɗannan kasuwannin wasu ma kusa sakandaren ba su je ba amma a rana kullum mutum zai zai aikin dubu hamsin dubu talatin dubu goma dubu ashirin dubu sha biyar to ka tara su a kana talatin aikin dubu nawa yake to kai da kake jiran ka samu aikin ne ce ka da digirin ka ko da masasanka to wannan tuntuni muke ta sauke eh, mutanen mu matasan mu mun tunanin cewa jirin kan yanzu ba shi ne hujja da zai sa ka samu aikin yi ba domin ita na ma'aikatan gwamnati daga kafa najeriya alif dubu ɗaya da ɗari shida da sittin zuwa yanzu ba karuwa suka yi ba suna na da da suke kuma kuma kullum da ɗaya aiki abu da muke idan ka duba jihohin mu za ga ministan ba sa karuwa Jirgin aiki baya karuwa saboda haka dole bayan ta yi makaranta ko kin je kin yi makaranta ajiye nan karatun ki je ki koyi karamar sana'a daga karamar sana'a za ki zama kina da matsakaiciyar sana'a daga sana sana'a kuma za ki je ki zama kina da babban sana'a daga babban sana'a kuma za ki ga an zo an fara tunani ko an fara tunanin cewa ka fara zama wani sai a garin kowa kana da aikin yi kana da branch a can kana da branch a can waɗannan shi ne advocacy program da muke hmm. kan matasa kuma mun haɗa kai da matasa da masu ruwa da ciki domin a fahimci kalubalen da yake gabanmu ko kalubalen da muke ciki a kan samar da gurbin aiki wannan to malam mamman wani kalubale za ka ce kuna samu game da wannan shirye-shirye da kuke yi kalubale gaskiya bai yake na wani lokacin kalubale akan kuɗi na gudanarwa saboda wani lokacin za ka shirya tare na matasa dubu ɗaya dubu biyu dubu uku dubu biyar dubu shida da farko inda za ka tara su kai taron don ka je za a ce maka sai ka biya miliyan uku ko ka biya miliyan hudu ko ka biya miliyan biyu da rabi kai kuma wannan taron ma duk wanda zai zo ba zuwa zai yi shiga ba so ba kuɗi zai zai biya ba kyauta zai zo shiga sannan za ka kawo mutane wanda za su je su maganganu a wannan wajen wasu daga jihohi daban-daban duka za ka biya musu kuɗin accommodation wasu za ka biya masa kuɗin jirgi su za ka yi wannan Kalibarin da muke fuskanta mutane masu ruwa da tsaki ko hukumomin da abin ya shafa na gwamnati wanda su muke aikin sa muke yi da sunan taimaka matasa amma idan ka je kana neman gudunmawa ko kana son su taimake ko su tsaya ko su shigo ciki su abin a magana gaskiya wasu za ka ga ba sa baka goyon baya wasu za su yi kamar kamar ka zama kishiyarsu ne mm. ko kuma ka zo da wani abu sabo wanda yake ya saba wa su tunanin su hmm. to kuma magana gaskiya abubuwa ne wanda suke da tasiri yanzu kamar gangamin matasa da aka taba yi muka taɓa yi a Kano a shekara shekarar ta gabata hmm. akalla sama da matasa dubu tara su suka je wannan gangamin kuma shi ne gangamin na matasa mafi girma da aka yi a arewacin Najeriya wanda yake ba na addini da kuma ba na siyasa ba kuma daga wannan mun ci gaba da samar da ah, sababbin 'yan kasuwa matasa wanda dama ba su san ma ne kasuwa ba wani biyan wannan abin da ake kira takardar bayan taro da aka yi ake ta biyan abubuwan da aka yi aka yi producer kamfani mutane suka yi ta bude business account sannan muka samu partners kamar irin su jais bank wanda muka yi ta aiki da su wajen tallafa waɗannan matasa akan basu basu suka ko a siya niki ko a siya maka kayan aiki ko kuma a baka bashin da zai kai ya kawo wanda babu talata wanda kuma duk wannan abin ina gaya maka yana hmm. tuni ita ce take siyawa a kai so tabbas kalubalen da muke fuskanta shi ne lokacin na rashin goyon baya hmm. daga masu ruwa da tsaki da kuma hukumomin da abin ya shafa domin ci gaban matasa da gwamnati ko a jiha ko a ƙasa baki daya. shugaban bangaren matasa na nasima muhammad adamu muhammad kenan cikin hirarsa da sarfilu hashin gumel madina na'am to kin ji fayar da hirar ta kasance <laughs> ya yi magana masu mahimmanci daga ciki ya ce hukumomi ko kuma masana'antu ba karuwa suke yi ba na gwamnati mm. amma kuma masu neman aiki karuwa suke eh. ya kamata matasa su duba su gani wace irin baiwa allah ya musu su san cewa gwamnati ba za ta iya samarwa kowa aikin yi ba ah, wanda ta yi shi ne wannan hukuma da ta kafa yana da mahimmanci domin zai taimaka musu su fahimci irin baiwa da Allah ya musu da kuma samun wato tashi tsaye da kansu kenan ba sai sun jira wani ya musu ba sosai mm. To masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Dan Crawford tare da abokiyar aiki na Madina mai shanu da ta taya ni gabatar da shirin ni Aisha Mu'azu daga nan birnin Washington ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba.